wannan fa shine manzon da ya rantse da Allah da ya halicce shi cewa da tsokar jikinsa Fatima radiyallahu ta'ala anha za ta yi sata ya ce ya rantse da Allah zai yanke hannunta kuma sai da ya faɗa fa cewa Fatima bid'atun minni tsokar jikina ce duk abin da ya sa ta damuwa zai sa ni damuwa kuma wannan gaskiya ne fatima mai daraja ce domin jinin manzan Allah ce tsokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai da yi rantsuwa saboda girman Allah shine sama da girman komai a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ake so da ma musulmi ya fahimta ka daina dora hukuncin addini da atsifa da hangen ya kamata da abin da zai saka kuka da ɓacin rai da tashin hankali da cewa to don me me zai hana addini ba a yinsa da haka inda ta haka ake yi da sai ka hana mutane karanta wannan hadisin cewa za a yanke hannun faɗin. ko ba ka bane irin abin da za ka samu wasu suna yi daga masu wuce iyaka dangane da haƙƙin manzan Allah sallama ah, musamman a sufaye za ka ga abinda Allah ya faɗa ma ba sa so su faɗa wani irin tsari da sukan bi wanda za ka fahimci kamar ana girmama manzan Allah sallama sama da Allah wannan abun ba daidai ba ne ba haka Allah yake nufi ba a ƙur'ani shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake nufi babu wani abu da yake nuna fifita manzan Allah akan Allah Allah daban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daban in ana zancen halitta to babu wanda ya kai shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la daraja la kima la matsayi a gun Allah amma abin da yake haƙƙin Allah ne to kar a ɗauka a bashi ka daina jin komai a zuciyarka don ka faɗi wannan amma yadda mutane suke yanzu musamman kuma tsakani da Allah makarantar sufaye ta ɗora mutane akan wannan abu ana nema a mai da manzan Allah suna kamar ba ɗan adam da aka sani ba ba mai koyar da mu yadda za mu bauta wa Allah ba ba wanda za mu gan shi mai koyi ba ba ba mutumin da yake ne mafi kyawun miji mafi kula a cikin maza da suka yi aure duk duniya kuma har kiyama ta tashi mafi adalcin miji uban da ya fi kowa tausayi haka ake so mu kalle shi don mu koya to amma in ka ɗauke shi daga wannan tsarin na ɗan adamtaka ka hana duk abin da yake yana da alaƙa da ɗan adamtaka ma a dangana masa to ka rusa addini ka hana mu abun koyi kun fahimci inda na dosa yawwa da haka waɗannan irin abubuwa da zaka ji har ya zama mutane yanzu eh, magiya maimakon da Allah sai ta koma da annabi mabarata amma mu dan manzon Allah amma mu na annabi wani ya ce a bashi dan annabi in aka bashi dan annabin kuma sai ce Allah ya karba ya kai gaban annabi duk almajirai suna faɗi wannan ko ba sa faɗi wannan abun yana da matsala da a ce ana magana ne tsakanin annabi wasallam da wani tunan dama haka annabi wasallam sama yake da kowa amma in ana zancen Allah to annabi fa bawa ne na Allah Allah ne ya aiko shi manzo ne shi babu wanda ya isa ya ce masa ba komai ba annabi alaihi wasallam shine komai tunda Allah ya ɗauke shi komai to amma fa ba shi ne Allah ba wannan shi ake so ka bambanta ya kai mai imani kuma annabi sallallahu alaihi ba shi ya halicci sama da ƙasa ba ba shi ke ba da arziki ba ba a rantsuwa da shi shi ya hana ba a alwashi da bakance da shi shi ya hana ba a ɗaukaka shi ɗaukakawa da ta wuce iyaka shi ya hana shi ya ce la tuquruni kama ataratin nasara na maryam ma ana abdun faƙulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce iyaka wajen yabo na yanzu wasu daga cikin masu irin wannan ɗaukar wannan hanyar Za ka ga har kyamar wannan hadisin suke irin wannan bugun ƙirjin da wasu za ka ji suna yin suna ga dan me za a faɗi kaza shine yakan kai su har su ƙaryata hadisan annabi ma sallallahu in an faɗi wani abu wanda yake ya auku bi muqtada bashariyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai kaga suna ƙaryatawa annabi sallallahu ya zauna cikin jama'a ya tattauna da su ya kaza da kaza wata tsohuwa ta zo ta nemi ta yi masa bayanin wani abu ya biya mata bukata aka kasa fahimtar wannan har a dangana wa Manzan Allah salon saboda ana so a karyata wannan hadisi duk waɗannan hanyoyin hanyoyi ne na yan bid'a irin bidi'ar da ta samu zilawa suka karyata hadisan an yi wa annabi sallallahu sihiri haka kawai mutum ya shiga ya shigar da hankalinsa ya zo yana ganin ai ashe annabin za a yi wa sihiri ai annabi ya fi karfin haka to shi ya da labarin an masa yanzu ya yi karya wanda ya karyata shi ne maƙaryaci da haka wato shi musulunci ba a daukarsa da irin wannan jin ya ya kamata ai mu wallahi ba za mu yadda ba musulunci ba gabanci ba ne irin wannan na yan daba musulunci maganar Allah ce maganar manzan Allah ce yadda Allah yake so a fahimce shi haka za ka fahimce shi yadda manzan Allah yake so haka za ka fahimta kuma kai wa kanka adalci me ka sani a musulunci da har kafi dukkan malaman duniya da suka karanta waɗannan hadisai suka amince da su suka tafi a kansu suka ba su fassara mai kyau suka tsallake kai ma ka ba su fassara mai kyau ka tsallake amma mutum ya zo ya kawo wa kansa wani wani wanda zai suka ga tasliminsa lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma akan abin da yake ba abin da yake nuna in ba jahilcinsa ba jama'a ku bar hanyar duk da ba ta manzan Allah ba to wannan ita ce za ta 'yantar da ku ku zo ku yi musulunci irin yadda manzan Allah sallallahu yake nufi a yi shi amma in mutum zai bi waɗancan hanyoyin na guluwi waɗanda dama sun saba da takdisul ashkhas tsarkake zuciya za mu zo mai magana a kan wannan maganganu da suke a kan sun ah, maja'uka banduwa sun maja'uka baka inda yake cewa astagfirullah wa astagfirullah rasulu ah, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا rahima. kun san sufaye galibi suna kafa hujja da wannan aya kan cewa ya halatta yanzu mutum ya je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi ya nemi manzan Allah ya masa istighfari sai su ce ai gashi Allah ne ya faɗa a Qur'ani insha Allah za mu zo mu magana akan wannan ba saboda wani abu saboda wayar da kan mutane akan wannan fassarar samsam ba haka take eh, da haka take da mun ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun baro Iraki ko waɗanda suka tafi iraki sun baro misira sun baro sham yayin rasuwarsu bayan manzan allah sallallahu ya rasu yayin rayuwarsu kai bayan manzan allah sallallahu ya rasu su taho madina su tsaya kabarin manzan allah sun ya rasu, lallahi a neman muni gafara ba a taɓa jin wani sahabi yayi wannan da wani mafarkin karya da suka ɗauko da wani mutumi za mu ji dai duk mun zo kan wannan mu kyale shi yanzu yanzu zancen da muke yi a kan yadda munafikai suka kasa haƙuri su bi manzon Allah sallallahu kuma ya tuna min wata matsala da na sha faɗa duk rikicin da kuke ga ana yi a addini sababinsa fa ne, hankalin ɗan adam ya yi kokawa da nassoshi ya ga ba haka ya kamata su zama ba masu falsafa mai batar da su wannan ne masu ilmin kalami mai batar da su wannan ne amma idan ka yi musuluncin da za ka gamsu cewa Allah shi ne Allah shi ne mahalicci ya fi ka sanin abin da ya dace a ce a ko'ina ina ce ƙur'anin nan haka annabi sallallahu alaihi ya zo mana da shi a cikinsa akwai magana akan Allah zatinsa siffofinsa akwai ko babu akwai me yasa Allah ya zaɓi waɗannan kalmomin ya yi amfani da su ya ce yana sama ya ce yana da hannu ya ce yana da fuska ko ba haka bane me yasa ya ambaci waɗannan abubuwa yanzu idan wani in ya zo yana karantawa sai ka ji wai yana cewa wai tsikar jikinsa tana tashi ya za a faɗi Allah yana da hannu ya kasa jin girman Allah ya ce Allah ne fa da ya fi kowa sanin tsarkin kansa shi ya zaɓi wannan kalmar ya faɗa amma kai ka kasa haƙurin yadda annabi ya barta bai canza ma'anar ba kai ba za ka iya haƙuri ka barta ba ka canza ma'anar ba ba ka tuhumar cewa ƙwaƙwalwarka ce take da matsala karatunka ne bai karantu ba fahimtarka ce ka ɗauka ka kai wa 'yan falsafa ka bar kanka a matsayin mabiyin annabi masoyin annabi wallahi za ka fahimci abin da Allah ke nufi kun gane wannan zancen to duk zancen namu yana tafiya ne akan wannan siyaƙi ƙin gamsuwa da maganar Allah ƙoƙarin cin gyaran Allah a hukuncinsa da bayaninsa da lafuzan da ya amfani da su su ne bala'in duk duniya baki ɗaya duk wanda kaga ya ɓata ya karkace matsalarsa akan wannan abin ne ko wata magana sai aka yi a hukunci a shari'a yana jin yana gaba haka ya kamata a ce ba lafazi dangane da Allah ya ce a'a dole sai an yi wannan tawili saboda waɗanda suka ba zan ce hakan suke faɗa ba yana ganin akwai wasu masu ƙwaƙwalwa da suka bincike sun san abin da ya fi dacewa da Allah fiye da Allah sun san abin da ya fi dacewa da Allah fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana cewa wannan kalmomin ba su dace da Allah ba dole ne a canza musu ma'ana shi yasa muke kasa tabbatarwa kaga mutum da ba zai iya faɗin wannan mutum ya ce wani ne ya fi Allah sanin abin da ya dace a yi amfani da shi to haka wajen hukunci mutum ya ce wannan hukuncin shi bai yarda da shi ba in ba haka ba ina munafiki ya san wani ihsani da taufiƙi da manzan Allah zai ce ga hukunci shi kuma ya tafi gun wani daban sannan ya zo ya ce yana da abin da zai gaya maka ai kaga babu wani abu a cikin wannan illa rashin yadda da Allah da abin da Allah ya saukar rashin yadda da manzan Allah sallallahu da aka saukar wa abin da Allah ya saukar haka ne ko ba haka siyaƙin mu yana nan ban fita daga siyaƙi magana sai ta cewa mene duk wanda ya ƙi sallama wa Allah ya ƙi miƙa wa Allah wuya cewa ya Allah kafi ni sanin me za a ce a nan ya Allah kafi ni sanin hukuncin da ya dace a nan ya Allah duk abin da ka faɗa shine daidai ya Allah manzanka ya fi ni iya larabci ya Allah manzanka shine afsahul arab duk abin da ya zaɓa na kalmomin da zai siffanta ka da shi da hukuncin da zai faɗa a kanka ko a kan bayinka na fi gamsuwa da shi na miƙa maka kafi ni sani to wanda ya wannan shine fa mai imani amma duk wanda zai rika kwane-kwane yana jin hukuncin Allah ko bai dace da zamani ba ko kuma wai yana nema ya ce duk malaman duniya a baya ba su fahimta ba shi yanzu yana buƙatar wannan abin sai ya gyara shi ko ya ce saboda a gyara kalmomin saboda turawa wanda ba musulmi ba ko dai wanda ba musulmi ba su ji daɗin karɓar musuluncin saboda wannan din ya yi tsanani in muka faɗe shi haka ba za a karɓi musulunci ba to duk wannan matsala ce da take da alaƙa da imaninka da Allah baka yadda Allah ya fi ka sani kun gane wannan zancen to mu ci gaba da zancen mu